هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون me waɗannan mushrikai masu ƙareta manzo suke jira in ba dai mala'ikan mutuwa da mataimakansa su zo musu don karɓar rayukansu ba suna marin fuskokinsu suna dukansu ta baya ko umarnin Allah ya zo a halkar da su da azaba a nan duniya irin wannan aikin da mushrikai suke tafkawa a makka wasu mushrikan sun yi irinsa kafin su sai Allah ya hallaka su bai zalunce su ba da ya hallaka su sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kawunansu ta hanyar shigar da su hanyoyin hallaka na kafircewa Allah.